waɗannan ustazan masu zuwa ku ce mana ayi abin da kika bai dace ba abin da kika bai dace ba an gaya muku tiktok wajen azi ne wa ya gaya muku wa'annan ustazan masu zuwa ku ce mana ayi abin da kika bai dace ba abin da kika bai dace ba an gaya muku tiktok wajen azi ne wa ya gaya muku malamai suna zuwa tiktok in wa'azi za ku ku tafi masallaci mana ku je ku yi wa'azi za ku zo ku dinga kuma me ya kawo ku tiktok ba kallon matan ya kawo ku tiktok ba wai abun ma ta kai ce a tiktok wai dan dauri a ce dan dauri ne zai zo yana maka nasiha nan ustazan masu zuwa ku ce mana ayi abin da kika bai dace ba abin da kika bai dace ba an gaya muku tiktok wajen azi ne waya gaya muku malamai suna zuwa tiktok in wa'azi za ku ku tafi masallaci mana ku je ku yi azi za ku zo ku dinga kuma me ya kawo ku tiktok ba kallon matan ya kawo ku tiktok ba wai abun ma ta kai ce a tiktok wai dan dauri a ce dan dauri ne zai zo yana maka nasiha Bilkisu Isa Obili Bilkisu maganar da kika yi kai tsaye zan baki amsa cewa da kika yi duk masu tura tana ce muku abin da kuke ba daidai bane ba ne ba. layi a iya wannan maganar da kika yi wa'annan ba masu ƙaunarki bane wanda za su zo din ta ce kaza da kika yi ba daidai bane ba ba masu ƙaunarki bane eh nake ganin kawan sun mafi yan uwanki da iyayenki mutukar ba su hana ki ba wannan abin da yake a TikTok na zubar da darajar ki da kimar ki ta ƴa mace da zubar da kimar 'ya'yanki da sarkanki da zubar da kimar mijinki wanda zai aure ki wata rana ustazan nan da suke cewa ki daina yi sun fi iyayenki ki. sun fi iyayenki ki in har iyayenki ba su hana ki ba sai dai in sun hana ki ke ce kika yi kunnen uwar shegu dan za ki iya na ɗaya kenan na biyu da kika ce a tiktok ba gurin wa'azi ba ne ba sai yake wanda ma cewa kai tantagariyar jahila ce wacce ko islamiyyar layi baki ba ashe baki san annabi nuhu yana bin mutum gurin caca inda ake hangiya inda ake kaza yana zuwa sanya wa'azi ba har da inda za a ce wajen wa'azi ashe baki ji cewa annabi nuhu ba inda baya zuwa yayi wa'azi ba har da wani guri da ya tara musulmai da wanda ba musulmai ba da za a ce ba gurin wa'azi bane ba a wani addinin kika gano cewa gurin da ya kunshi irin abu da ake a TikTok bai dace a zo gurin ayi wa'azi ba. Oh, masallaci za a je ayi wa'azi inda yake dama gaba ɗaya mutanen kirki ne, inda mutanen banza yake kuma ba za a zo ayi wa'azi ba to da su su suka buƙatar ayi musu wa'azi. Tunda wa'azi tunatarwa ce fa zakir fa inna zikra ul mu'minin da wanda suke masallaci da wanda suke TikTok su waye suka fi buƙatar a tana musu Allah. Na biyu, na uku kuma da kika ce su ma ustazan zuwa suke su kalli mata. Madalla, to abin da nake so in gaya miki wannan ya tabbatar da cewa kenan kina yi ne dama da maza su kalla ko kin ga kin ƙara nuna cewa ke ba ma ki san darajar kanki ba balle ki san daraja inda a ce kin san abin da kike yi idan da kin san abin da kike yi kina da ilimin addini ko kaka yake duk wanda izo da fuska ta addini da murya ta Allah ya ce annabi ya ce ko ba dan Allah yake ba za ki yi ma wannan isgilancin ki amfani da irin waɗannan kalmomin da kike amfani wajen mai mutane martani ba kin ga duk wanda suke abin nan ban ce akwai wanda taɓa ɗaga hoton ke miki wa'azi ba saboda an san irin ku kun yi nisa ba ku ajin kira ku gani kuke ma aka hana ku hata da ake muku kuma ga irin ta ma ba ɗaga hoton ki din an miki wa'azi ba ki ji irin abin da kike kina faɗi ya kamata ki gane cewa wannan ustadan sun fi ki illa iyaka magana ki ɗaya ni ma bana goyon bayan a ce yan daudi ne suke yin wa'azi madalla falki sibilu shawara kyauta shawara kyauta ki ci gaba da komedi da ba wa mutane dariya ya fi amfani akan ki fito ki ringa wannan kananan maganganun da kike yi kin ce tiktok ba wajen wa'azi ba ne wannan bai ma kamata a ce ya fito daga bakin ki ba saboda wasu ne za su furta wanda ya kasance ba yan yankin ba wai kalan ku ba babu inda arne ba ya da awarsa babu inda arne ba ya fitowa ya da awarsa dan haka dan an yi wa'azi a tiktok kuskure ne ki fito ki ce wai tiktok ba wajen wa'azi ba ne kuskuren fa ɗaya ne abu kai wanda bai kamata ba aka muku magana kun ji abun ba daɗi shine za ya kamata ya komi magana don girman Allah mu ringa taunawa mu san muke faɗa amma bai kamata a ce kowane shirme fito daga bakin mu ringa furta shi kawai rondon bulu ba hakan na tunanin bai kamata ba ya kamata a ce kin samu mutane a gefen ki wanda kina magana su ringa za su ringa faɗa miki illar abin da kike furta wannan ba karamar magana ba ce idan a wajen ki karamar magana ba ce wannan ba karamar magana ba ce gaskiya tiktok ba wajen wa'azi ba ne babu inda arne baya da da'awarsa tiktok gune ne na musulmai da arna da sauransu kowa zai iya zuwa ya faɗakar da abu game da addinin sa